وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar litini yau muna 22 ne ko 22 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda ya daidai da ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wannan kuma shi ne darasinmu na nawa a cikin tafsiri na goma na na goma sha ɗaya ko a cikin tafsiri alkur'ani na yan uwa mata da ke zuwa na nawa ne to aka yi ka ta ka faɗa ka faɗa ba ba yi laifi ba eh to ai ka faɗi ba kai na tambaya ba ka ji ba na nawa ne na sha biyu ko na tafsirin kwa mata darasi na sha biyu kenan daga nan alfaruk islamic academy da ke nan unguwar dosa a cikin garin kaduna a jihar kaduna kuma a tarayyar najeriya muna cikin surati tagabun mun fassara aya ta ɗaya zuwa ta hudu inshaAllahu ta'ala kuma za mu tashi a aya ta biyar mai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا بشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد جميل Allah سبحانه wa ينا yana magana akan kafirai bayan mun sani ya ambaci waɗanda suke kafirai da sunfinsu ma'ana nau'insu da wanda suke muminai. Shi ne ke cewa alam ya atikum naba'ul ladhina kafaru min qabl fazaku wa bala amrihim walahum azabun alim yanzu labarin waɗanda suka kafirta gabaninku bai zo muku ba ai sun ɗanɗani uƙubar kafircinsu a duniya ma'ana ta hanyar kisa na jihadi da yaƙi da ya gudana tsakaninsu da muminai kuma Allah ya ɗaura muminai a kansu kuma Allah ya ce suna kuma da azaba mai raɗaɗi ma'ana a gidan lahira kenan wanda wannan shine sakamakon dukkan mutumin da bai yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba, ko da mutum musulmi ne ya zamto cewa yana mai bujirewa dokokin Allah da shari'arsa, to yakan ɗanɗani nau'in rayuwa ta ƙunci a nan gidan duniya gabanin alkiyama. Domin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu tsaha yake cewa wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya ba da baya ya bujirewa ambatona ambato na ambatan Allah da muka sani sannan ambato kuma na wa'azi dukka azzikir yana iya ɗaukan wannan ma'ana cewa wanda muka faɗa yayi yaki ko muka ce kar ayi yayi ta hanyar ko da yaki ambatan Allah ko kuma a tunasar da shi ya izgilanci ma ga masu tunatarwan ya juya baya Allah ta'ala ce ne masa alƙawarin fa inna lahu ma'ishatan banka yana da wata rayuwa ta kunci a nan gidan duniya da zai rayu a cikinta duk mutumin da yake sabon Allah baya samun walwala a cikin zuciyarsa irin walwalan da mai imani yake samu ko da ka gan shi da alaman yana jin daɗi ta ni'imar duniya to idan ka tambayi zuciyarsa za ta gaya maka azaban da take ɗanɗanawa ta wani babir, domin ba yanda za a yi mutum ya samu natsuwa zuci alhalin baya ambatan Allah Allah subhanahu ta'ala yana cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah waɗanda suka yi imani dakatar kuma zuciyarsu ta natsu da ambatan Allah sai Allah ta'ala ce ala ma'ana ku saurara ku ba da ku wuri ɗaya bi zikirillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata suke samun natsuwa to nan kuma yace wa man a'rada an zikiri duk wanda ya bada baya ga ambatona da bijirewa dokoki na fa inna lahu ma'ishatan danka to yana da rayuwa mai kunci a gidan duniya wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan kuma ran alkiyama ni Allah zan tashe shi makaho baya gani zai tafa gamniya a cikin mutane bai san inda zai bi ba qala sai ce ya ubangiji lima hashartani a'ma ya ka tashe ni a yau bana gani wa qad kunti basira yace alhalin da shi mai gani ne a duniya ka Allah ce da shi kazalik gaskiya ne abin da ka faɗi a duniya kana gani yau kuma ga kama kahu amma akwai dalili dalilin kuwa shine a tatka ayatuna ayoyinmu sun zo maka mun saukar da littafi mun aiko da manzanmu masu kira sun taye kuwa har bayan manzanni kuma ka ji wannan kiran fa nasitaha sai ka manta da wannan kiran da aka yi ba kai watsi da wa'azin da aka rinka yi maka Allah ce fa kazalik to mu ma a yau kamar haka ne tun sa za a manta da kai mantawa ba na an manta da shi ba a san yana nan ba saboda Allah ce wa ma kana rabbuka nasiya ka bai kasance mai mantuwa ba irin kamar a ce ka share mutum an ka share shi ai ba ka san baya nan bane mana dai baka kula sabgansa ba shine abin da Allah ta'ala yake nufi a nan shine ke cewa su to wanda suka kafirta su ma labarin waɗanda suka kafirta gabanin su bai zo muku bane ma'ana ai kun ga sifir auna kun irin dagawan da suka yi Kunga ga sifir auna kun irin barnan da suka yi a doron ƙasa ya kuka ga ƙarshen al'amarin Kunga adawa kunga ga samudawa Allah da kansa wani wurin har yake tambaya ke cewa fa hal tara lahum min baqiya kaga wani wanda ya saura a cikin wanda ya isa a ban ƙasa babu shi da ya halaka su ma ya ce za ka gansu sar'a ka annakum a'jazu nakhlin khawiya kai ka ce tututturan dabino ne da aka sare shi duk suka faɗi gawawwakin su kaman wasu itacen dabino a kwance to shine Allah ke tunasar da wanda suka kafurta da irin waɗannan rana ana gane na gaba ne da zurfin ruwa wanda ya shiga ya wuce lafiya sai a bi shi a baya wanda ya nutse komai hankali ba ya shiga ba shi to shine sai Allah ke faɗa musu cewa to ashe ba ku gani ba yanda a duniya muka yi musu sannan kuma fa wannan somin taɓe ne domin a lahira suna da walahum azabun alim suna da azaba wanda yake mai raɗaɗi Allah ka tsare mu da kafirci ka tsare mu da saba maka sai Allah ce zalika bi Allah subhanahu wataala ce zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid zalika bi annahum wannan kuwa saboda lallai manzanninsu sun kasance suna zuwa musu ne da ayoyi bayyanannu babu wani annabi ko manzo da Allah ta'ala yake aika shi zuwa ga al'ummansa har sai ya aika shi da wani abun da ke tabbatar da manzancinsa da annabtakansa wanda yake shan bamban da sauran mutane wanda suke gama gari dukkanin wanda Allah ya aika shi a matsayin manzo to yakan bashi wata mu'jiza ma'ana gagara koyo gagara misali wanda duk wanda ba shi ba ba zai iya da irin wannan ba idan ka ɗauko tun daga annabi nuhu alaihi salam zaka ga haka Allah yake ba su irin waɗannan mu'jiza din in ka gangaro ka zo har kusa da annabcin manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzancin lokacin annabi Musa da annabi Isa sun fi kusa da mu ta fuskar lokaci na zamani zaka tadda annabi Musa Allah ya bashi ya ce tis'a ayatin bayyinatin ya ba shi ayoyi guda tara mabayyana daga ciki an jarabe mutanen fir'auna da ƙwari an jarabe su da su ɗaga ruwa za su sha ya zama jini an jarabe shi da sanda an ba shi mu'jiza an karɓafe shi da sanda wanda yake jefa ta eh, wa an alki afak falamma ra'aha ta tazzuka annaha jahannum walla mustaqbira Allah ya ba shi sanda Allah ya bashi ya sanya hannunsa a ƙasan ya sanya hannunsa a ƙasan hannunsa da yana cirwa kuma kaga yana haske yana sheƙi. waɗannan duk mu'jiza ne da Allah ta'ala ya bashi wanda ke tabbatar da sa, wanda ke nuna cewa lallai shi ɗan sako ne daga wurin Allah domin in yazo da abin da kowa ma shi yake yi to zai ma mutane wasu wahalar su iya musulunta su fahimci shi manzo ne amma daga lokacin da yazo da wani abin da ke tabbatar da cewa babu mai irinsa to dole a sallama shi. wanda wannan sandan da yake bugi ruwa ta tsage annabi Musa suka shiga cikin ruwa kuma aka halaka Fir'auna to haka abin ya gangaro har kan manzon Allah sallallahu alaihi wa mafi girman mu'jiza da ayan da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi shine alqur'ani alqur'ani shine karshen mu'jizan da Allah ya bawa wani bawa a doron ƙasa wanda ba a yi kamar shi ba kuma Allah bai nufin a yi wani wanda ya fi shi a bayansa ba inda Allah ya nufi zai iya samar da wani amma bai nufin haka din ba subhanahu ta'ala. muna kuma godiya da mu ne al'umman da ya zaɓa wadda ta fi kowace ɗin. to da wannan yasa annabi sallallahu alaihi sallam, ya zo musu da dukka abin da ya kamata a ce sun yi imani da shi ya zo musu da shi ya zo da shi ta fuskan a karan kansa a ɗabi'unsa annan sulafin yana da ɗabi'un da bai kamata a ce ba ma su da suka rayu tare da shi ba duk wanda ya ji labarin shi bai kamata a ce bai imani da shi ba daga cikinsu ya zo da gaskiya ba taɓa kama shi da ƙarya ba wanda ba shi yi makansa wannan shaidan ba su makiyan nasa su suka shaide shi cewa bai taɓa yin ƙarya ba sannan kuma ya zo da siffa ta, amana da riƙo da amana annan sulasulun bai taɓa cin amanan wani ba a magana ko a aiki to wanda ko duk wanda ya wannan kadai a cikin al'umma abin girmamawa ne abin mutuntawa ne to amma tare da haka kafirai suka sa kafa suka shuɗe suka shure abin da yazo da shi saboda butulci da suke da shi shine Allah ta'ala yake tuna musu da cewa akwai fosu a bayanku da suka ki karɓan wannan shirya kuma ba su ji da dadi ba shine Allah ta'ala ke cewa da suka zo qafaqalu sai suka ce a basharun ya yanzu mutane ne za su shiryar da mu kaga me suke nufi a aiko musu da mala'ika jibril daga sama ya kawo leta ya ce wa excellency wani Allah ya aiko cewa kai imani haka suke tsammani wani ma ce suna mu na munashara Allah ya rubuto ma kowa leta a ce abu umayya halab wane ne da su a ce wannan abu lahab ga letanka daga Allah an aiko Allah na gayyatanka zuwa ga musulunci ba dai mutum ba duk sun yi irin waɗannan maganganun na fajirci kuma yana daidai da irin maganganun da har yanzu su suke a irin zamanin nan ai yaro ne yaushe ya taso gaban mu ya taso gaban mu ya kaza wannan ba shine matsalar ba inda matsalar take kawai ya sani ko bai sani ba abin da yake faɗa gaskiya ne shari'a ne ko ba gaskiya bane ba shari'a bace idan ba gaskiya bane a bar shi da rashin gaskiyan shi ai bayanin rashin gaskiyan shi dan mutane su kiyaya kar su faɗa ma tarkonsa amma idan ya tabbata cewa abin da ya zo da shi ilimi ne abin da ya zo da shi shiriya ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan koda dan cikin ka ne bin sa shine tsira a gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirayi mutanansa da Allah ya ce da shi wa anzir ashiratakal aqrabin ka kirayi ka na jini ka fara da su tun daga sanda aka tashe shi aka tura shi aikin ya ayyuhal muddassir qum fa anzir ya kai wanda ka lulluba ina ai lulluba ya kare sai ran da kabari ya rufe ka kuma sai ka huta a cikinsa amma matukar aka dora maka aikin addini to babu hutu in dai zaka yi yanda ya kamata to shine sai Allah ya ce da shi tashi ka je ka gargadi mutane su bar shirka su yi tauhidi sannan kuma daga cikin wanda zaka fara da su makusantanka na jini saboda sun fi kowa haƙƙi a kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kira su ya banu wane banu wane Abu Lahab ya tashi ya faɗi abin da ya faɗa Allah ya fushi da shi ya ce tabbat ya da abi lahabin watar to dole yana daga cikin abin da Allah ke gaya ma mushrikan Makka akan cewa ba su gani ba yanzu suna cewa mutum ne zai shiryar da mu to ai mutum ne ta fuskan halitta amma ba mutum bane irin ku ta fuskan daraja ko ba haka bane sun manta su kansu a cikin su suna haifan ƴaƴa su taso su fi su matsayi ko ba a haka ana yi sun haifi ‘ya'ya sun fi su dukiya, sun haifi ‘ya'ya sun fi su mukami, sun haifi ‘ya'ya sun fi su ƙarfi, sun haifi ‘ya'ya sun fi su lafiya. To duk wannan bai zama hujja ba, sai ne zamto hujja ne in mutum zai rinka kafa hujja a addini da cewa ya wani zai ce kaza. Wannan yana nuna gaskiya nisancin mutum da ilimi. Abin da ke asali shine abin da aka faɗi ya yake a fadin ilimi da gaskiya da shari'a. Idan ya tabbata shi kenan, in bai tabbata ba sai a bar shi. to shine sai Allah ta'ala ke cewa saboda haka suka kafirce suka kuma ba da baya shine ma'anan fa kafaru wa tawallau kenan ko ke suka juya baya suka kafirce suka ba da baya Allah ta'ala ya ce wastagnallah Allah kuma ya wadatu ma'ana in duk duniya za su bijire a cikin mutane ba zai taba cutar da Allah da komai ba hmm. in duk mutane za su ce ba za su bauta ma Allah ba ba abin da zai rage Allah da shi shi yasa ko a fili alkiyama Allah ta'ala zai ce innama a'malukum ayyukanku ne nake saka muku ba abinda zan yi da aikin ku hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim wannan saman da kuke kallo annabi sallallahu alaihi ce babu wurin da zaka sa daidai da takin hannunka face mala'ika ya cika wuri yana bauta ma Allah ga baitul ma'mur baitul ma'mur gidan da ake raya shi da bauta kullun duniya sai mala'iku dubu saba'in sun shiga sun ma Allah sujada sun fita waɗannan mala'ikun suka shiga ba za su ƙara dawa ba sai dai wasu sattin su shigo to ka fara lissafin dubu saba'in saba'in daga ran da aka halicci sama wa ma yasan ran da suka fara su kadai ya kake tsammani gashi Allah na cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu kuma su ba sa sabo ba sa zanubi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun to shine Allah ke tanar da dan adam cewa babu Allah ya wadatu in mutum ma ya ce ba zai ba Allah ba kansa yi ma kansa yi ma in mutum ya ba Allah ɗin ma kansa yi ma amfanin da cutarwar duk wurinsa suke dawowa na karanta ko na ji wata kisa na wani mutum balarabe ne irin injiniya ne muhandis yake gina gida haka ya gwanance wurin iya gini da kere-kere musamman gina gida kuma ya daɗe yana aiki da wani kamfani lokacin da ya kai shekara hamsin da hudu ko hamsin da wani abu sai je rubuta takarda cewa yana so zai resigning zai ajiye aiki sai kamfanin suka ce da shi gaskiya ba za su yadda ya ajiye aiki ba sai ya musu gini na ƙarshe wanda za su rinka tuna shi da ginin kun fahimci magana shine ce wani irin gini suka ce gida za ka gina wani irin gida suka wa alaikum salam wani irin gida suka ce ka zaɓi duk irin gidan da ka gaya maka ya burge ka bude ka gina gida suka ba shi dama to ganin cewa an ce sai ya yi ginin shi kuma ya kosa ya ajiye aiki ya huta sai je ta gini faka faka a guje amma duk abin da ya nema kuma suna bashi ce abin da ya bashi mamaki ba a zo supervision ba kwata kwata tun da ya fara aikin a zo a duba ya aikin ma ke tafiya me yake yi ba wanda ya zo a haka ya ta aiki bai ɗau lokaci ba ya gama ya zo musu da makullan gidan kuma aikin ya ki tsaye shi da nagarta irin aikin da ya saba yi a baya wanda ake duba shi ya kosa ya ajiye aiki je huta abin shi yana kama kullum sai suka tara duk ma'aikatan wurin suka ce to su zama shaida an sa shi ya yi gini ne saboda a ba shi kyautan bankwana a matsayin kyauta da kamfani ta gode ma abin da ya yi da aka je ya rike gida gida na shi ne sai ya faɗi jiri ya ɗauke shi ya san bai aiki mai kyau ba da ya san haka ne tun farko da ba irin ginin da zai ke nan ba to kamar haka sallolin nan da kuka ga muna yi haka suke da alaka da ubangijinmu kanka kake ma in ka yi ta a gurguje kanka ka cuta in ka kyautata ta kanka ka kyautata ma hadisi ya tabbata sallah tana zuwa ta hira da mutum a kabarinsa ta ɗebe masa kewa kuma ita ce abu na farko da za a yi mabawa hisabi a kanta. Isa Allah ta'ala ce, wasu Allah, Allah ya wadatu, in duk duniya sun ce ba za su bi Allah ba su ke da asara Allah baya asara ina fata mun fahimci wannan to shine Allah ke faɗin haka sannan ya ce wallahu ghaniyun hamid sannan Allah kuma mawadaci ne shayabo ma'ana in ka ce yau ba za ka musulunci ba yau wani zai fara musulunci yau din nan kana cewa ba ka yi a ranar wani zai tuba ya dawo mu Allah ran da wani yake ganin shi ya tsaya to ranan wani zai fara da wani zai ce daga yau ban ƙara taimakon addini kamar yadda muka je a suratul munafiqun ko la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu to kanka ka cuta jiya mun karanta a suratul baqara da Allah ta'ala ko shekaran jiya ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa anfiqu fi sabilillahi ko wala tulqu bi aydikum ila tahlukati ku ciyar da dukiyarku domin Allah kada ku jefa kanku cikin halaka me ake nufi da wannan Abu Ayyub al-Ansari yake cewa mutanen Madina ne ayan ta sauka a kansu sun taimaki musulunci da dukiyarsu mafi tsadan dukiyarsu sanda musulunci yayi karfi aka kafa daula sai suka fara cewa to yanzu za su koma su gina dukiyar da da suka rasa a baya kamar mutum ne misali yana da miliyan 500 sai ba musulunci miliyan 350 duk haka sabai suka rinka yi wasu ma fiye da haka to shine suka ce tunda yanzu musulunci ya tsaya ya karfi bar su mai da hankali su raya tattalin arzikinsu ma'ana tun da musulunci ya tsaya suna kamar sun gama sun gama nasu aiki. to komawansu da wannan sai Allah ya saukar da suka taru suka tattauna a junansu annan sulasulan bai sani ba a junansu suka tattauna to kai alhaji wane yanzu ina ganin ai sai ka ƙara kasuwarka a singa da ina ne da kwane ka buɗe shago ka ƙara ka zama irin dawanau ma ka shiga harkan hatsi don ka ƙara ƙarfi to irin waɗannan maganganun na yafi misali da Kano ne saboda su ne ‘yan kasuwa, Allah ya makasuwansu albarka. To da wannan Allah sallallahu alaihi bai sani ba suka fada. Sai Allah ya saukar da wannan ayan ke ba shi labari. Yace gaya musu ci gaba da ciyar da dukiyan nan. Ma'ana ba su ga su ma suna ta ƙarin arziki ba. Da za su kame Allah zai bar su. Da za su fasa Allah zai lalata nasu kuma zai kawo wani yayi. A bisa hadisi Annabi sallallahu alaihi yake faɗa duk ranar duniya ko yanzu nan da muke tare da ku ina muku rantsuwa da Allah waɗannan mala'ikun suna doron ƙasar nan. Allah na aiko su a guda ɗayansu akwai abin da zai ta faɗa har sai gobe, shi ma ɗayan akwai abin da zai ta faɗi. Na farkon zai rinka addu'a ne, yana cewa Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah duk wanda ke ciyar da dukiyarsa domin Allah, Allah ka maye masa gurbin abin da yake ciyarwa. Wannan shine addu'an mala'ikan farko. na biyun kuma zai rinka cewa Allahumma ati mumsikan talafa ya Allah duk wanda ya rike dukiya ka halaka dukiyar in ya tayaro kaya Allah ka sa custom su kama in sun kama su banka musu wuta kamar fa haka lati tai ko in an ɗauko mai ta faɗi motan ta kone ko in ta sa jari babu shaida matan ta mutu a kai kotu a ƙibata haka zai ta fadi duk irin hanyoyin da ka san na lalacewa dukiya haka yake roko to shine sai Allah ya ce kar ku jefa kanku zuwa ga halaka menene ma'anan halaka shine rashin ciyar da addini rashin ba addini gudunmuwa mu ma Allah ka tsare mu a waɗannan ayoyin Allah ɗauki sarki ya gargaɗi mushrikai masu ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da tashin alkiyama inda ya ja hankalin su da cewa shin ba su samu labarin kafiran da suka gabace su ba kaman al'ummar annabi Nuhu da Samudawa da Adawa da kuma Fir'auna kamar yadda muka faɗa waɗanda suka wa manzanninsu da haka suka ɗanɗani kuɗar azaban Allah mai raɗaɗi babu shakka sun samu labarin waɗannan sun kuma sani sarai don haka ta zama wajibi su ɗauki izina daga gare su su zamto masu wa'azantuwa su tuba zuwa ga Allah don gudun su ma azaban Allah ta riske su a inda suke rayuwa. Allah subhanahu wata'ala a cikin ayoyin ya bayyana mummunan aikin da kafuran farko suka yi har har Allah ya halaka su saboda manzanninsu sun kasance suna zuwa musu daga wajensu daga wajen Allah ɗaukin sarki da ƙarfafan hujjoji kamar yadda muka faɗa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girman hujjan da ya zo da shi shine Alƙur'ani. Kuma ya rinka ba da labarin abin da ya faru a baya da wanda ke faruwa da wani wanda zai zo ma a gaba kuma ba taɓa samun akasi a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba. shi yasa sai malamai a ƙarƙashin ayoyin suke cewa akwai izina da za mu ɗauka ko darasi kamar haka na farko Allah ya sanar da wannan al'umma labaran al'umman farko waɗanda ya halakar da su saboda kafircinsu domin wato ya zamto wa'azi ne da nusarwa ga wannan al'umman ta kuji aikata irin ayyukansu don gujewa mummunan makoma irin tasu wannan ko rahama ce ta Allah da lutufinsa ga bayi idan Allah ya nuna maka ya ce in an bi nan akwai matsala to yana son ka ne da rahama kamar yadda duk wanda a rayuwa ya ce ka yi kaza ko da za ka takuru a wannan abin to shi masoyinka ne ya fiye maka akan wanda zai shiru ya barka akan abin da ba daidai ba har ka je gaban Allah ka samu mene ka samu matsala to wanda yana daga ciki sannan kuma na biyu suka malamai suka ce a babbar hujjan da mushirikai suka makalewa ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ita ce kasancewarsa mutum irinsu wannan kuma wannan hujja ce wadda ba ta hankali ba suna ganin cewa ai mutum irinsu ne sai Allah kuma ya nuna musu hadarin abin da suke kai domin irin wannan hujja ce ta kafiran farko suka fake wajen ƙaryata manzanninsu Allah subhanahu wataala kuma ya halaka su gaba ɗayan su dan haka su ma mushrikai sai su shiga taitayin su dan gudun faruwan irin haka a kansu idan har wasu sun zagi annabi a farko Allah ya halaka su wasu sun guje ma annabi Allah bai bar su ba to kai waye a yau da zaka saba ma annabi kuma Allah ya barka Allah subhanahu wataala yana faɗa yake cewa falyahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim waɗanda suke saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi su ji tsoro su kiyaye wata irin fitina da za ta iya samun su a nan gidan duniya al-imam ibn kathir Allah ji kansa da rahama yake cewa wannan fitina ita ce bid'a kuma su ji tsoron kada wata asalin wato azaba mai radadi ta rike su a lahira idan ba su tuba ba darasi na uku a karkashi malamai suka ce waɗannan ayoyi suna tabbatar da cewa manzannin Allah mutane ne kamar sauran jinsin mutane sai dai Allah ya zaɓe su ya yi musu wahayi tunda ko Allah ya musu wahayi kaga ba za su zama wato darajar su ɗaya da wanda ba shi ba sannan kuma a ƙarshe suke malamai suka ce cikakkiyar wadatar Allah Allah ya nuna shi ne mawadaci in ma kana jin ka bar kafirci ka shiga musulunci za ka samu matsala wannan babu wata matsala abin da kake nema a wurin Allah ɗin, Allah zai musanya maka da wanda ya fi shi wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yana cewa man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min duk wanda ya bar wani abu domin Allah na sabo wanda ke kan wani abu na sabo yana jin daɗinsa yana birge shi ran shi yana so amma ya bari ba don komai ba sai domin Allah to shi Allah subhanahu ya yi alƙawari da sannu zai musanya masa da wanda yafi wannan alkhairi ina fata kuna fahimta to wannan shine abin da yasa Allah ya nuna wadatuwarsa kuma shine mai wadatawa din in ya bayar ya badu in bai bada ba kuma ba wanda ya isa asalin wato ya bayar na'am muna da sauran lokaci da mu shiga na gaba babu to insha Allah sai mu tashi aya ta bakwai idan Allah ta'ala ya kai mu gobe abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya fe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah sai mu je littafi na gaba insha Allah